أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta lahadi wadda ta dace da 29 ga watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1447 wadda ta yi daidai da goma sha bakwai ga watan biyar miladiya 2026 mun haɗu ne domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka na hisnul muslim min afkarin kitabi wa sunna na fadilat shekh a doktor sa'id bin wahab al-qahtani Allah maɗaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi za mu tashi a fasali na ashirin da takwas mun kai ƙarshen fasali na ashirin da bakwai wadda malayi mana magana akan azkaru sabahi wal masa za mu tashi azkarun naum addu'o'i zikirori da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da koya mana mu a lokacin da muka zo kwanciya bacci kamar yadda a farkon littafin malam ya buɗe ne da addu'o'in farkawa daga bacci yanzu kuma malam zai mana magana akan addu'o'i na kwanciya bacci addu'a na farko da malam ya kawo shine يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس min aljinnati wan nas halace zai haɗa hannayensa biyu sai karanta waɗannan surori yace sun wa fayanfutu fiha in ya karanta waɗannan surori sai ya tofa a hannayensa biyu ثم يمسح بهما mastafa'a min jasadihi sa'annan sai amfani da waɗannan hannayensa tafukan hannunsa biyu din nan ya shafa iya inda ya hannunsa ya iya kaiwa a jikinsa yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi kuma in zai shafa zai fara ne da kansa zuwa fuskansa wa ma aqbala min jasadihi da abin da yake gaba na jikinsa mana zai fara daga kai ya gangaro fuska ya shafa gaba tukun gaba da tukun sai kuma duk inda hannunsa ya iya kaiwa a jikinsa malaike fa'alu zalika thalatha marrat mutum zai aikata hakan har so uku zai aikata hakan har so uku wannan tabbataccen koyarwa ne tabbataccen karantarwa ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam Bukhari ya fitar da wannan ya fitar da hadisi da ya karantar da wannan cikin sai Bukhari hadisi na 517 Imam Muslim shi ma ya fitar hadisi hadisi na biyu da biyu. akwai ruwayar na na Aisha Allah maɗaukacin sarki ya kare da a gare ta har guda biyu wanda ke sai Bukhari da wanda ke sai Muslim suka daga na Aisha ne Allah maɗaukacin sarki ya kare da a gare ta sana akwai kuma ruwayar sahabi Uqba bin Amir wadda ke cikin Musnad na Imam Ahmad hadisi na dubu goma sha bakwai da ɗari biyu da casa'in da shida da sunanin nasa'i hadisi na dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai haka imam abu ya'ala da ibn khuzaima da al a cikin mushkul athar duka sun fitar da ruwayan uquba ibn amir kuma ruwaya ce wacce ke ingantacciya kamar da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ishara zuwa gare shi a cikin Sahihul Jami'a. ruwayan farko na imam bukhari daga nana aisha Allah ya kare da a gari ta yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza awa ila firashihi ya kasance idan ya koma zuwa ga shimfidarsa kulla lailatin a kowace dare jama'a kafai manzo Allah sallallahu yana haɗa tafukan hannunsa biyu haka thumma nafata fihi ma fa qara'a fihi ma sa'annan sai ya karanta a ciki ya kofa a tafukan hannun nasa me ke karantawa yace sai karanta qul huwallahu ahad wa qul a'udhu bi rabbil wa qul a'udhu bi rabbin nas waɗannan surori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hada tafukan hannunsa biyu haka in zai kwanta sai ya karanta sai ya tofa yace thumma yamsahu bihima mastafa'a min jasadihi sai amfani da tafukan hannun nasa biyu sai ya shafa duk inda ya samu dama hannunsa iya kaiwa na jikinsa yace yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi Mazalla yana farawa ne da kansa tukun sai ya gangaro zuwa sauran jikinsa daga kai zuwa fuska ya gangaro zuwa jikinsa Ta ce wa ma aqbala min jasadihi da abin da yake gaba yake fuskanta na jikinsa Ta tace yaf'alu zalika thalatha marratin Ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwanciya yana yin hakan har so uku in ya karanta sai ya shafa sai sake karantawa sai sake shafawa sai sake karantawa sai sake shafawa wani yana daga cikin kuskure wanda da yawa daga cikin mutane suke yi haka mutum zai karanta ne so uku tukun kafin sai ya shafa wannan ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi in ya karanta qul huwallahu falaq nas sai shafa sai sake karantawa tukun sai sake shafa tukun sai sake karantawa sai sake shafa wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku yawa da yawa ana yi amma kuma wannan kuskuren shine ake aikatawa wannan shine riwayar da ke cikin sahih bukhari riwayar da ke cikin sahih muslim na nashi take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan mariba ahadun min ahlihi idan wani daga cikin iyalansa ya yi rashin lafiya na fasa alaihi bil mu'awwizat sai karanta masa waɗannan surori guda uku sai ya tofa masa ta ce falamma marahuhu marabuhu ma ta bi lokacin da shi manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yayi rashin lafiya rashin lafiyar da a wannan rashin lafiyar da ya tashi ba a wannan rashin lafiyar bai tashi ba tace ja'altu fito alaihi wa amsahu bi yadi Ta tace sai zama ni ne nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ina tofa masa a hannunsa ne ba hannuna ba in ka karanta sai in tofa masa a hannunsa sai in shafa masa hannunsa a jiki me yasa take wannan tace li annaha kanat a'zama barakatan min yadi tace saboda hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi girman albarka sama da hannuna sallallahu alaihi wasallam a gane wannan haka yazo a ruwayan Yahya bin Ayyub Allah madaukakin sarki ya kai shi gafarta mishi ruwayan Uqba bin Amir wanda muka ishara muka ce na cikin Muslim na Imam Ahmad da sunanin nasa'i da sauran littafai da muka yi bayani littafin ibn abu ya'ala imamu tahawi cikin mushkil al-asar da sauransu uba bin amir Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa baina ana aqudu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi naqbin min tilka niqab ashe wata rana ni da manzon Allah sallallahu alaihi sallama. ina tafiya da shi ina rike da linzamin abun hawansa shi manzo Allah sallallahu alaihi yana kan dabba abun hawa ni kuma ina kafa ina rike da linzamin linzamin dabban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai muna kan tafiya a ɗaya daga cikin a hanya daga cikin hanyoyi na garin Madina ha annabawa suka ce shine hanya da ke tsakanin gidaje ga gidaje hanya da ke tsakani ya ce muna kan tafiya iz qala li sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu ya uqbu ya kai uqbu ala tarkab shin ba za ka hau ba daga asalin sunansa uqba uqbatu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi ya Ya ce mishi ya kai uqbu sai masa wannan shekira tarhim laraba suna da suna da wannan su kira tarhim shine sunanka sai a sai a yanki harafi ɗaya ko harafi biyu an gane ku suna wannan na nuna kusanci da soyayya da tausayawa tsakani duk lokacin da balarabe zai kira ka sai shotinin wani abu na sunanka ya fi wani harafi ɗaya ko biyu to yana nuna kusanci ko soyayya ko tausayawa an gane ku Kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uku batu shi ce uku ba ya tira kawun dan kashi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke mana na Aisha ko sai ce mata Aish ko sai tira kawun dan karshe to haka yana sa, haka wannan yana da al'ada ce ta Laraba sai manzo Allah ya kira shi da irin wannan sunan da tarhim sai ce ala tarkab shin kai ba za ka zo kai ba za ka hau abun hanbali ma in sauka kai ma ka hau kan huta قال عقبة بن عامر كيف فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه yace sai na girmama na ga girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ni in hau abun hawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama yana kasa yace sai na ga wannan girman da na gani sai na ki hawa nace a babu matsala sun makala sai sake ce mu ya uqubu ala tarkab ya kai uqub ba za ka zo ka hau ba qala uqwatu bin amr ce fa ashfaqtu an masu ma'siyatan a wannan halin kuma sai na tsoron kar in na ki hawa in hawa na kuma ya zan fa'a ma Allah ne manzo ya ban umarni na ki in bi ce da naji wannan a wannan kala fa nazala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya sauka akan abun hawa wa rakibtu hunayatan sai na hau dan kaɗan ba mu je wani wuri ne nisa ba haka Ina sauka sun maraki ba sai shi ma sai sake hawa na dai bi umarni na sauka ina an ce hau na hau amma ko ba mu wani guri mai nisa ba sai na sauka sai na ce ya ishe na haka sai na sauka ka ga yanzu akwai yana jin nauyi za a yana sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana ƙasa shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tausaya mishi ya za shi kuma yana sama shi kuma yana ne yana ƙasa kaga kaga ana tausayin juna da shugaba da mabi duka ana ana jin tausayin juna ana jin tausayin juna yace sun maƙara sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi ya uqubu ya kai uqubu ala uallimuka suratayn min khairi suratayn qara'a biha an-nas yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai uqubu shin ba zan koyar da kai in karantar da kai wasu surori guda biyu wanda waɗannan surorin su ne mafi alkhairin surori da dukkan wani mutum ya karanta a duniya duk wani karatun da za ka yi a duniya babu surar da za ka karanta da ya kai waɗannan surori alkhairi qala qultu bala ya rasulullah hukuka ibn amir yace eh ya sunna ka karanta da ni ina so in san waɗannan surori qala uquba sai ce fa aqra'ani qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas yace shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai koya mu karanta qul a'udhu bi falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas yace muna cikin wannan summa uqimatis sala sai lokacin sallah aka tare ya kama fataqaddama rasulullahi rasulun alaihi wasallam fa qara'a ma. sai manzo Allah sallallahu sai wuce gaba ya jagorance mu sallah a sallan sai karanta qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas yace thumma marra bi bayan an idar da sallah manzo Allah sallallahu ya taso ya zo zai wuce ta inda nake qala sai ce mu kaifa ra'aita ya uqbu ya ce ya kai uku ya kaji karatu ya yi ku sai ce ikra bihi kullama nimta wa kullama kumta ya ce sauko kuma bayan na koya maka yanzu ga umarni duk lokacin da ka zo kwanciya bacci ka karanta su haka duk lokacin da ka farka daga bacci ka karanta su ya ne Muhammad sallallahu alaihi a wannan shine muhallin shahid maza Allah sallallahu alaihi bayan ya koya masa bayan ya ce surorin sune surori guda biyu mafi alkhairi da mutum zai karanta kuma sai manzo Allah ya mishi wasiya da cewa duk lokacin da ya zo bacci ya karanta su haka duk lokacin da ya farka daga bacci ya ya tabbata ya karanta su suraka wannan yana da matuƙar muhimmanci, in muka zo kwanciya bacci mu karanta waɗannan surori kamar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da mu to tofi da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa yayi bayanin tofi sai ce annafasu annafasu yana da bambanci daga da al-fatlu ko ko at-taflu afwan annafas yana da bambanci da at-taflu at-taflu shine mutum ya ya tofa ya wuce shine at-taflu to ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annafatu bai annafatu shine mutum yana karantawa ya kara hannayen a bakinsa ya zama lokacin da yake karatu iska da ke fitowa daga bakin bakinsa shi yake zurami a tafin hannu ɗin shi ne annafas mana ba wai za ka karanta in ka karanta sai ka tuktu bane a za ka kara hannun ne ya zama lokacin da kake karatu shine ne annafas dukkan da ke fitowa daga bakinka shi yake sauka a ni a hannunka an fahimta ku Shi shine annafar shi yasa malam abu muslim al-ahmad yake cewa annafaku bil fammi shabihu bin nafakh yace abin da yake kira da annafaku da baki shine kaman shine abu abu shine numfashi numfashin iska da ke fitowa daga bakinka shi yasa suka ce annafaku yana da kama da numfashi da kake da A hanci saboda abu ne da ke fitowa hawa ba kai ne kake kake kake kokarin fitar da shi da ƙarfi ba a ah, tunda kana karatu dole zama ya ne dole zama ya fito shine annafas yace wa huwa aqallu min at-tafli bai kai Be kai at-taflu ba at-taflu shine sofayan yace li anna at-taflu la yakunu illa wa ma'ahu shay'un min ar-riq yace saboda shi at-taflu tofi to ba zai taba kasancewa dole a samu yau tare da shi A shigo ba a tafulu manzon Allah sallallahu alaihi wa annafasu yake yake amma nafasu qad yakunu ma'ahu qalilun min ar-rizq qad qad ya kunu. yace amma annafasu shi za iya samun wani abu na yau kuma zai iya yiwa abu yau gaba da ya danganta da yanayin maganar mutum wani yana magana inda yake karatu za a samu wani abu na yau ya fito wani kuma ba za a samu ba amma dai iskan ya zama yana fita shi annafa an fahimta ku sannan kuma in banda gurare guda biyun nan da muka karanta karanta al-mu'awwizat lokacin da mara lafiya ko kuma karantawa lokacin kwanciya bacci to babu inda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi yana yin wani abu na addu'a kuma ya shafa a jikinsa an fahimta ko waɗannan gurare guda biyu su ne kadai sune ne kadai karantar manzon Allah sallallahu alaihi in ka karanta wani abu na addu'a zaka shafa a ka shi yasa shekul islam shirin taimiya allah maɗaukakin sarki ya ji kai shi fata mishi cikin majmu'ul fatawa din sai yake cewa mimma yanbaghi an yu'lam anna mathal wajha wal batna بعد النفق فيهما بالمعوذات خاص nawm wal marad ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مواقع أخرى وهذا ما ابن تيمية كتوى daga cikin abin da ya dace mutane su sani shi ne shafa mutum ya yi addu'a sai shafa a fuskansa da jikinsa gaba ɗaya bayan iskan addu'an ya ya tana iskan addu'an da tafukan hannunsa a gane ko yace wannan wani abu ne wanda yake rance hali guda biyu ɗin nan kadai in ba su babu wani halin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi ne lokacin kwanciya bacci da kuma karanta waɗannan surori ga wanda ya zama ga mara lafiya yace in ba wannan ba to babu wani abu da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi a wani gurin na daban cewa yayi addu'a ya shafa babu an gane ku duk wani abu da za a za faɗa daga wannan akan wannan abu ne wanda bai inganta ba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya samu dace addu'a ta biyu da malam ya kawo shine ayatul kursi الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan yana daga cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu mu rinka karantawa a lokacin da muka zo kwanciya bacci kamar yadda ya zo a cikin hadisin nan mai tsayi daga cikin sahih bukhari hadisi na 2311 hadisin sahabi Abu Huraira afa ba mu yi bayanin fassarar mu'awizat ba so da nasu mun karanta a addu'o'in bayan sallah so ba sai mun maimaita ba haka shi na wannan ayatul kursi ba bukatar sai mu sake maimaita tafsirin shi ma mun yi bayanin addu'o'in bayan sallah sai dai abin da ya shafi falalan karanta shi a kan kwanciya barci kamar da na faɗa ta zo hadisin nan mai tsayi sosai daga cikin sai bukhari hadisin abu huraira hadisi na ɗari ɗaya da ɗari uku da goma sha ɗaya abu yana allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi yake ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wakilta shi dan yayi gadin zakka da aka fitar a watan ramadan yace ya kwana a wurin ya zama mai gadi ya zama shine mai gadin wannan dukiyar zakka din yace cikin dare fa ni atin sai ga wani ne mai zuwa ya zo wani ya sanna alaman mara gaskiya yace ya shigo sai rinka haka abincin kayan abincin yana dubawa yana kokarin zai zai yace sai na kama shi da na kama shi na ce mishi tabbas eh, ba zan sake ka ba sai na kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce mun a kai hakuri ni mabukaci ne ina da iyali ina da kaza kuma na shiga hali na yunwa da kunci shine nazo neman abin da zan ci to kuma Abu Hurairah ya san cewa a tsarin shari'a kamar da manzo Allah sallallahu alaihi koya musu duk wanda yunwa ta sa ya je sata kuma da ya sata sai sata daidai abin da zai ce ishe shi to ba a kama shi ba hukunta shi kowa masa hukuncin sata a sata a shari'a musulunci yunwa ta horin taka ka zo ka samu abinci ko baka san me shi ba ka zauna ka ci ka koshi eh kana gama koshi ka tashi kamar sauran sunan ka ba barawo ba maka ihun barawo ba maka ihun barawo Abu Hurairah ya san wannan da wannan dalili da ya masa wannan korafin sai ta ci shi sai ta ci abinci yace yana zuwa masallaci da asuba suna yin sallan asuba mazalla sallallahu alaihi wasallam sai ma fa'ala asiruka al-bariha yace wanda ka kama je da daddare ya muka yi da shi shi na jiran ya zai ba mazalla sallallahu alaihi labari annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba shi labari Allah ya sanar da shi ya kuka kare da wanda ka kama je da daddare yace ai gashi gashi gashi abun da muka yi sai fara mun kaza sai na tausaya masa sai na kyale shi amma ya ce ba zai dawo ba mazalla ya ce zai dawo zai dawo ya ce tun da manzo Allah ya ce min zai dawo sai na zauna ne dawo ina jiran dawo shi can ko sai gashi ya sake dawo na sake ce mishi yau kan sai na kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sake mun korafi ya mun magiya abora ya ce da naga magiyan naga magiyan sai na sake sake shi na yi tausayi shi na sake shi ina zuwa da asuba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aba hurairah ma fa'ala asibuka al zabiha ya kai Abu Huraira bursunan ka da ka kama jiya ya kuka yi yace ya Rasulullah kaji kaji kaji kaji ya sake bani tausayi na sake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce maka zai dawo zai sake dawo yace ne ja ku na musamman yace farafatuhu na na dafan sa kan sai gashi ya dawo yana zuwa na jike shi nace yau kan ba abin da za ka fara musu sake ka sai na kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ta mun kare cewa ba za ka dawo ba za ka dawo ba na ni kana dawa sai shi kenan sai ce ni sai wannan ya ce mun a guri ka kyale ni zan koya maka wasu wasu kalmomi zan koya maka wata addu'a wanda in kana karanta wannan addu'an kafin ka kwanta bacci to har gari ya waye babu wani shaidani da yake zo kusa da kai ce la ya qarabuka shaytanun hatta tusbiha babu wani shaidan kowa ya shi, duk girman shi duk girman ce shi ne yake zo kusa da kai har ka waye gari har gari ya waye babu wani shaidanin da zai zo kusa da kai yace da ya koya min ce mene ce ce min ayatul kursi zai karanta ayatul kursi aya ta 255 a cikin suratul baqara yace sai na sake shi da gari ya waye na roƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya sake tambaya ta ma fa'ala asiruka al-bariha bakonka na jiya bursunanka da ka kama jiyan nan ya kuka da shi yace to ya dai ce mun ya cewa haka abu da ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa wai inda ina karanta ayatul kursi kafin in kwanta babu wani shedan da zai zo kusa da ni sai ce to bari sake ki zo fada maka tukun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma amma innahu sarqaka wa huwa kadhib yace wannan kan abin da fada maka gaskiya ne amma shi makareci ne shi makareci ne amma wannan maganar da ya fada maka gaskiya ce ka gane ko yace saboda in dai kana karanta ayatul kursi kafin ka kwanta bacci to babu wani shedan da yake zo kusa da kai har gari ya waje. ko kusa da kai ba zai yi a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki mala'iku zai turo su yi gadin ka har gari ya waje. har gari ya waje. an fahimta wannan sau da yawa ana magana akan karanta ayatul kursi kafin a kwanta tabbaci. sau da yawa malamai suna suna suna yin istifa'i ne da wannan hadisin na Abu Huraira so kusan duk abin da kake so ka sani wannan hadisin yayi bayani na falalan karanta fatu kursi a lokacin da mutum zai zai kwanta bacci so haka yana daga cikin addu'o'i da ake karantawa in za ka kwanta bacci in ka zo kwanciya ka karanta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah madaukakin sarki ya samu dace da kai insha Allah ta'ala anan zamu kasa aya in Allah madaukakin sarki ya hada mu zama ta gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Na, ana ji a shi ta kusi ba ana karantawa a tofa ne shi ko karantawa za ta ana shi ba ba za ka karanta ba ne ka tara hannu ka shafa ne a ko karantawa za ta mujarradin qira'a